sai an jure idan gobe ta yi nisa a ƙara daren rashi. Ah, ah, ah, A'a, ina? Sani da fitowa. Buɗe min gida. Eh? Buɗe min gida zan fita. Hajiya ce ta yi kirin so mata biredi. Aike? Kai wannan an yi in marasa mutunci wa. Kai, hajiya kake zagi? A ba zagi ba. Amma dai na je ina tsofai tsofai da ke. Ta rasa wacce za ta aika saboda Allah sai ke yanzu ta aiki uwar. Magana ta gaskiya. Amma dai ba a duba tsufa. kai a duba shekaru na gadi fa kake yi fa kawai shine kake zagin matar gida ai abin ne da ciwo ina kaga mu dai mu kofa inna mai gidan na ya ce wallahi har da ke kafan doka a kansu wallahi ya ce ne yace dole a kula da ke idan za ki fita a san ina za ki je saboda kin ga sabon guri ne ko ba haka ba Kaga dan allah ka ta gani na daɗe ban je aikin nan ba wai tsoron da kike ji Ba zan ji tsoronta ba, auta ne ba ya auro ta. Ah, ba zan yi mata abin da take so ba. Ai abin da na duba kenan yanzu dai a tattara abu komai ni ka zai miki. Dan Allah da annabi ni ba nan je miki. To ba zan bayar ba. Ni zan je da kaina. Ba za ka buɗe kofar ba? To amma yana. Shi kenan. A'a. Oh. Bari in je in ce da hajiya ta kira min auta. ya zo ya bude mun kofar shi a a ai haƙuri ya haƙuri ah, zo zo haka ne mana kin matsa zo amma magana ta gaskiya ne ba son aikin nan naki ne to ina ruwanka to zeki amma dai idan kin san ta ina zaki sai ka dinga ce da ni wai zan bata zan bata ni kwabo ce zan bata wai ni kar abanda da nema ne wallahi a baka da nema to kar ka je nema na ko ina ni na san auta zai nemo ni duk inda na tafi. To, wannan rigima, wannan rigima. To, wai kin san mata ina zaki buhuwa? A'a, ah, ah, ah, ba da nan nan zaki, eh nan. Nan. Kamala zaman aure ibada sai an jure idan gobe ta yi nisa a ƙara da Yala wai. Amala. Barka zuwa. Me ya faru ne? Sanda zuwa. Ido, makana ta gaskiya ni daman jiran ka nake ka dawo. Abin nan da ciwo. Fi sabilillahi fa mutum duk mutumin da yake so ya kare da doron duniya. Zuwa. Mambala lafiya? Me ya faru kuke ta kira na? To, makana ta gaskiya bai faruwa ce ta sake faruwa. Mutuƙar fa mutum yana so ya ga daidai a wannan duniyar fa sai ya kyautata wa iyaye. Wallahi 'yar matan nan ce ta sake aikinta. me rufe ta kiranta ce tun karfe ɗaya ta fi ta je ta siya wa uh, wannan uh, hafsa wa biredi yoba da ba har karfe biyar. nan na na yi nayi zariya a layin nan ya fi sau biyar in ga ko zanganta shiru tun karfe ɗaya ta aike ta bata dawo ba yanzu wajen karfe biyar. kuma kusa gidan mai biredi nan ba na da kusa ne gurin mala hagu ba Allah duban mota ta kai yara su ma wallahi na nemi gobe na ra ha kun ka ja mana aiki ja mana aiki. Allah yar mai girman kai. Me yake damin ki ne Hafsa? Na ce miki me yake damin ki? Kamar ya me ki damuna? Yanzu dan Allah haka nan ina zo na kawai ka zo ka buga kofa ka razana ni? Ai tambayi ki nake me yake faruwa? me ke damun ki ban gane ba kamar yaya me yake damuna wani abin ne ya faru yanzu duk abubuwan nan da suka faru eh ke me sai hana ki yin abu na kwarai ne kaga malam ka fito straight forward ka faɗa min abin da yake tafi da kai wannan kewaye-kewayen da kake ni fa ban gane ba kamar ya kewaye yanzu kina kwanci a nan an nemi in na sama da ƙasa an rasa ta ki zo ki kwanta ba ma abin da ya dame ki oh yanzu shi ke nasab da an nemi in na an rasa sai in ɗora hannu aka inda kwaɗa ihu saboda an neme ta an rasa ko? To me yasa kika aike ta? A'a. Ni ba ni aike ta ba. Mai rana aika ta siyo min biredi ita kuma ta bata kuɗi ban sanya suka yi ba. Dan haka ni ka daina cewa na aike ta ba ni aike ta ba. Yanzu ke baki san an nemi goggo sama da kasa a unguwan nan da gidan nan an neme ta an rasa ba. Kuma wannan abin kin san laifin ki ne? Eh. wallahi baka sani ba Ahmad dan da ka sani ba za ka zo ka tsaya a kaina kana faɗa min waɗannan maganganun ba idan ni na aike ta ai zan faɗa maka ni na aike ta tsoron ka nake ji Allah ki daina wannan wasan kwaikwayon naki na san ke kika aike ta duk wannan abin da ya faru ke kika jawo to bari ki ji idan wani abu ya samu mahaifiyata ko aka neme ta aka rasa billahi azimu zan mugun saba miki a gidan nan hmm. wallahi baka sani ba don da ka sani ya kamata ka san cewa ni ba zan maka ƙarya ba tsoronka nake ji da ba zan faɗa maka abin da ya faru ba in ni na aike ta zan ce maka ni na aike ta to ba ni na aike ta ba Allah tsaya kada ki zo min da irin wannan wasayin kwaikwayon naki na shirme da hauka kamala zaman aure ibada sai an ju Allah bai. Allah fitowa. Yawa. An bala. Na'am. Abun ba daɗi. Eh, abin da za a yi. Eh. Eh, Tun da Birnin TJ sai ya ba ta wuce bakin titin nan ba. Na faje gurin Mala Awolu ba? Ka je wajen Mala Awolu? Na faje gurin Mala Awolu. Ina zuwa. Wallahi na je gurin Mala Awolu. Kuma nan da kake gajiya ne tsohuwa sai da shege ya gaddama. Billahi lillahi. Kana fa yadda aka yi dogo. Abun kama ke Zaman aure ibada sai an jure. Kamala a kyakkyawan hali yana ƙara wa girma mutumin ko yana son girma yana ƙarewa shan fama Kamala zaman aure ibada sai an ju ne ne ne ne ya ishe ni da bugu ne a'a ba za a rika bugu a hankali ina zuwa a'a ina sannu sanu ina ƙafafu ƙafa ko sannu dan Allah dan annabi ka rinka cin nama wallahi kai kai mun baki wallahi na je na so biredin nan in dawo gidan nan wallahi gidan ya ɓace min nake ta yawo wallahi sai wani bawan Allah ne ya ɗoro ne akan hanya da na da na gaya mishi a dama haka ake ta jiye miki ina ana ki zauna ki zauna ki zauna fi sabilillahi wallahi yarinyar nan ma ya taga kamar ban je sayan biredin nan ba wallahi ba ta na yi to wake ta taita haba wallahi sai ta haka ake ta gaya miki yanzu sai da kika tashi kowa tsaye gidan nan alaji zuwansa biyu ni ma dinnan sai da na bi kwararo sau biyu duka mun ne miki mun rasa ina yake ya dawo da kyar yanzu shi bayan ya shiga ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin bata goma ɗaya bata gyaru ba zai na yi dake inna na yi dake karka ce mun komai wallahi kai ka yi mun baki na bata ka ringa cin nama a bakinka haba ba maganar baki ba ce dama ai an san da kowa sai radiya fi sabilillahi au na'am ni ce rariya a a ina nufin biki san gari ba biki san gari ba dama abin da muke gudu kenan ai yanzu ni din nan sai da kika sani safa da marwa sau biyu shi ma alhaji ya dawo kin sa shi waɗari ya shiga ya fita ya fita ya shiga yana ina yanzu ya dau hanya bidayin ya sake koma ne wallahi ba mu haɗu da shi ba ina ba za ku haɗu ina za ku haɗu bari ku ki je kuma ina zaki kuma ni kuma zaki kuma dawo. bi shi to ban gan shi ba walla ba Zai dawo ai shi ba bata zai. Ba ga motar sanan ya bari a kasa abin nan. Shikenan. Hannu. Ai biki magari. Yanzu ba gashi ba. Kin je kin yi laushi. Ha. Na'am. ina kika shiga? Hankalin Alhaji ya tashi. Wallahi ya ɗauka kin ɓata fa. Wallahi yanzu ma Allah ne ya kawo ni. Ɓata ne wallahi. Wani ne na samu ma ɗan arziki wallahi doro ni a hanya. Shi ne na gane gidan. Sarki sannu. Yawwa. Dan Allah ungo. Mhm. Kai mata. Dan mhm. Allah ki bata haƙuri. ki ce mata dan Allah mm. wallahi bata ne a kurin a yalla bai An da ba bala na'am har yanzu bata ba ko a a Allah ya taimaka ta dawo alhamdulillah eh ai ta dawo ta dawo amma fa ta gaji lekes wai ashe batan kai tai na ji har na ba da cigiya a wannan outpost din a'a bari kira zan kira DP1 shikenan gode. to ta dawo ta dawo amma jiki ya bi kawo ba ta samu wannan ba wallahi na da mata ne wallahi to shi yawa ga Amadu ba ni nan ba ni yawa Amadu sa gugu aka na ci miki in baki san guri baki bashi wannan kin ga hankali ya tashi saboda Allah haba Amadu in ka je ka kai mata dan Allah dan annabi ka ba ta hakuri saboda na dade kar ta ga kuma ma na kuma dadewa biredi ne ta aike ni in so mata ta aike ki Amadu ba za ta aike ni ba da Allah ungo ka kai mata je ka ka kai mata biredi daman ta aika in so mata amma duk ka je Nero? Mero hmm? ta nan to hankali na ni ma can a tashi yake to gogo zauna an ɗauko miki ruwa ko lemu mm. to zauna sannu sannu gogo kafafuna ne suka gaji to to ko ɗauko miki ra ki sha man zafi Wannan wani irin abu ne haka? Irin abubuwan da baki da buri da ya wuce ki cusa mu bakin ciki a cikin zuciya. Allah wai wannan ne mijina burin ki dai bai cika ba goggo ta fita kuma Allah ya dawo da ita lafiya and so what sai bakin ciki ya kashe ki to an faɗa maka daga kai har ita ɗin a gaba na kuke ke you shall mind your language magana muke akan mahaifiyata da ni kuma ni mijinki I will not tolerate this nonsense from you wallahi. Hmm, wai miji. Miji ko dai almajirin gidanmu. Kai ba komai bane ba face almajiri. ni ke kallo ke cewa almajirin gidan ƙwarai da gaske and you know what ni fa I'm sick and tired of all this drama kawai ka san me yafi dan Allah dan annabi mu rabu kawai to ni ma in lika min ke akai lika min ke akai kin dauka ni ma din damuwa ko san ki ne yasa nake zaune da ke ai girman alaji nake gani yasa nake zama da ke nake tolerating wannan nonsense din ki din da ke ji shi ta inda zai koma ya labe girman alhaji ko kwaɗayin abin duniya I'm sick and tired of it. Wallahi na gaji. Na gaji da wannan halan naki. <laughs> To ka ɗau mataki bana. Allah zai kawo min ɗauki. Suna or later, Kamala zaman aure ibada sai an jure. Salamu alaikum. Alhaji. Zuwa ne in baka haƙuri Alhaji. Haƙuri a kan me? Wallahi duk laifina ne. laifin ki da ni. ina aiki ina girki sai hajiya ta ce in je in so mata biredi shine sai gogo ta karba ta ce min ko in bar ta yi aikin gidan ko kuma ta je ta so biredin mero abinda wannan shashashar ta shirya miki kenan shine kika zo zaki yi min ƙarya a'a wallahi alhaji gaskiya na gaya maka kawai ki tashi ki tafi ki bar da abin da nake ji to mero na'am hajiya kin ga tsohuwar nan har yanzu bata dawo ba kuma kin ga sauri nake yi ina so in yi amfani da biredin an sake je ki siyo min wani ke gogonci tsoho aha ka ji ka da wata magana to sabuwa ce ita kuke nisa baki da hankali ne eh me yaushe zaki hankali ki gane abin da ake nuna miki baba ta yake kallo ki cewa tsohuwa kai dai kawai idan ba ita shin hankali da kai ba ka jin daɗi to dan an ce mata tsohuwa to ƴan mata kake so na ce mata komi kamala zaman aure ibada sai an jure wannan haka ne aliyusura sabunta rabo da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari barka da zuwa dakta muna so ka bamu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta a dakta abun da muna so mu kara sani a kai maganin cutar nan ana magana HIV to shine muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din babu wata cuta da Allah subhanahu wataala ya saukar face kuma ya saukar da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to nasarar mu ta samu asali ta ba mutane wannan maganin su warke su rabu da wannan cutar gabaki daya da izinin Allah shi ya ma cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar maganin idan sun warke ne su zo su ci ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori an ce kuna ba da maganin sanyi in ta ce to dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi Eto, eh gaskiya shi sanyi sunansa ne daya illolinsa suna da matukar yawa a jikin dan adam akwai sanyi mai rike baya backbone akwai na mara infection akwai na kashi rheumatism akwai na guyar joint pain akwai kuma sanyin gloria wanda yake kawo karancin sha'awa da karancin ni'ima gurin bangaren maza ko mata yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba to gaskiya akwai matsaloli da dama wa'anda suke faruwa a jikin dan adam wanda wani ya san su wani bai san su ba duk yayin da aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai istiminai yana da matukar matsaloli a jikin dan adam wanda a wannan lokacin shi yake damun al'umma ma su ma san cewa shine ba ce ke haifar da matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya ta musamman ta kaima da dama da dama am na ji labari aka ce yau za ka yi wannan zama musamman na taho ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan ka za iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a fadin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za iya samun babban ofishin mu dake nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za iya samun mu cikin garin Maiduguri za iya samun mu cikin Sokoto za iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za iya samun mu a cikin birnin Trablis muna alfahari da ku al'umma muna alhisira nan bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani wannan aka ne alhisira samun tarbo nan data hope nan data hope wannan manhaja ce ta musamman don jin daɗin ku wajen siyan data za ku siya data ku cikin kwanciyar hankali da inganci da jin daɗi kuma ku more datar ku. Manhajar mu na nayin data hub muna da tsare-tsare daban-daban. Za ka iya biyan kuɗin wuta, za ku iya biyan kuɗin kallo, za ku iya biyan kuɗin makaranta. Ku kasance da nan da cawo data ce mai ƙarfin network domin jin daɗin nan da cawo farin cikin kowa. Manhajarmu tana nan akan Play Store. Ku sauke ta akan wayoyinku musamman ga masu waya Android. Ga masu waya iPhone za ku iya sauke mu akan App Store. Nine Data ta ku ce, ta kowa ce. Nine Data Nine Data nan data wuf nan data wuf ku sauke ta akan wayoyinku domin more wannan garabasa kar ku sake a bar ku a baya nan data wuf nan data wuf nan data wuf ta ku ce ta kowa ce Kamala zaman aure ibada sai an jure wallahi wallahi ba zan ɗauki wannan iskancin ba ki gayan duk abin da zaki faɗa min amma zakin iyaye na ya isa haka ni kamara na mare ki wallahi tallahi sai kai nadaman mara nan da kamun nadaman me zan yi bandan ƙara miki kin ƙara faɗan irin waɗannan maganganun kin yi man abu da yawa na ɗauka amma wallahi ba zan ɗauki cimin mutunci ki riga an fito iyaye na kai tsaye kina faɗin abubuwan da kika ga dama a kai ba wallahi tallahi Ahmad ka sani wannan marin da kamun wallahi tallahi baka ci bilis ba ni za ka dau wannan hannun ka mara ba za a mari ki ba idan kika iya bakin ki wa zai mari ki in kika ci gaba da faɗin maganganun da yake tunanin ba wanda isa dauki mataki a kanki zan fara nuna miki ina da yadda zan yi da ke ina faɗa miki kewa kai ka isa ka mare ni ka wuce ka tafi ka bani wallahi ba ka isa ba ka dawo da ka ji ka an samu dalilin da yasa Yanzu Ahmad ni za ka ɗaga hannu ka da ka akan wallahi matuƙa baki kiyaye maganganun da za su rika fitowa daga bakin ki kina je gomin su duk yadda kika ga dama ba wallahi wannan ne na farko da yawa ba za su biyo ba kana tunanin ni zan tsaya in dinga kallon ka ka dinga daga hannunka kana duka na ne eh, to ko kin ci gaba to ni ma yanzu na sa dan ban mu yi miki hukunci didi da abin da zaki yi ma na dai daga miki gaba ba zan kiyaye ba an ki a kiyaye din whatever yanzu abin da nake so ki kauce mun hukunci. ba zan matsa ba babban abin da kai ma wai ka rasa akan abin da zaka daga hannunka akai na sai akan wannan kwailar abin. wallahi nace ki kauce ko ba zan matsa ba nace ba za ki kauce ki bani guri ba. Ba in design, ba in design ba zan matsa. Ranki zai baci ba. Ai ba za ka ji mun faɗa maka wallahi Ahmad wannan ma da kai baka ci ba. Subhanallahi, subhanallahi wa iyazu billahi. Menene yake faruwa? Nake ta ji ana ta baki. Me faru? Me kai mata? hajiya hajiya wai me ya faru ne wallahi ina ba zan yadda ba ina da wa ina ilayhi raji'una dan Allah dan Allah ki hakuri hajiya wallahi tallahi wannan marin da Ahmad ya min na rantsi da girman Allah bai ci bilis ba Wallahi sai na je na faɗa ma abbana. Ba na so ki je gida Alhaji ya san a halin da ake ciki. Saboda ba na so ransa ya baci. Kin ji? Mm. Wallahi ya tallahi inda sai na faɗa mishi. A kawai ya ɗauka karinsa na ya ɗura mu kan me zai rinka mari. Ni ki bar min komai a hannuna ma zan yi maganin abu. <laughs> hajiya hajiya tunda na ce maki zan ɗauki mataki zan ɗauki mataki ai ya hakuri hajiya hajiya ta dan Allah dan annabi ki hakuri kin ji ki banni da shi ni zan yi maganin abin kin ji ko kin ji kin hakura to yanzu hajiya kin hakura kin haƙura. Barin je in samo maki ruwan sanyi ki sha kin ji sai ki ji daɗi. Kin ji ko? Ko in samu miki kankara? Hmm? In samu miki kankara? To ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri, ya haƙuri. Kamala zaman aure ibada sai an jure. Abin da ya sa ne maka haka, saboda ka gane girman zunubin da ka aikata. To, amma gugu ya kamata ki tambayi abin da yarinyar nan ta yi kafin ki irin wannan hukuncin ko? Me ta aikata maka? yarinyar nan fa zagi na ta baki ga irin maganganun banza da ta faɗa min da cin mutunci da ta yi min ko me taimaka ma ba ya kamata ka yaƙuri ba hm? mutanen nan ai sun mana halacci wallahi in ka kuskura muka nuna musu rashin halacci wallahi ba mun musu adalci ba goggo ki yi haƙuri amma yarinyar nan fa da ki gani ba ta ji fa in fa ba ne mata haka fa abubuwan fa da za ta yi fa sai sun fa haka fa ko ma me taimaka yarinyar nan daga yau sai yau kar in ƙara ganin hannunka ya taɓa fuskarta shi kenan insha Allah za a kiyaye da ka dai wa kanka in ka kiyaye Amadu idan ka duba halittin da iyayen yarinyar nan suka yi mana wallahi bai kamata kai masu haka ba na gaya maka daga yau sai yau karin ƙara ganin irin wannan ta faru ka kiyaye ɗin ta yi daga nan ka bani guri Kamala zaman aure ibada sai an jure idan gobe ta nisa a Dalilin da ya sa na kira ka, ina son yi maka wasu tambayoyi ne. To, tambayoyi akan me? Me yasa ka amince za ka aure ni bayan ka san duk halin da nake ciki? Kamala zaman aure ibada sai an jure idan zango batai nisa a ƙa'ira daren rashi. Zango ta nisa a ƙa'ira daren rashi. farin hali. da kyauta ta ɗan kwali misali baƙin ƙulli ga dara bakin hali biyayya kyakkyawan hali ga dan yayayen usuli wa in ya so girma bai bar mulkin dogo ba